بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بايهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah da inuna mana yau ga shi muna farkon goman ƙarshe na wannan wata mai tana albarka wata ramadan wanda yake wannan goma a lissafi na yini ba na abin nan a lissafi na dare ba na yini ba wannan goma ita ce goma mafi alkhairi mafi ɗaukaka a cikin gomayya da ake da su a shekara kun da wannan da ke ko domin a lokacin da ake fassara wal fajiri wa layalin ashar da darare guda goma malamai sun ta maganganu a kai wa waɗannan layalin ashar guda nawa ne wasu ka ce goman ƙarshe na watan ramadan wasu ka ce goman farko na watan zulhijja wasu ka ce goman farko na watan almuharram shekul islam ibn taimiyya yake cewa in aka yi la'akari da dare ba da yini ba to goman farko na watan ramadan su ne a kan gaba don a cikinsu ake da daren lailatul qadari goman ƙarshe na yi da baka goman ƙarshe na watan ramadan don a cikinsu ake da daren lailatul kadari wanda yake khairun min alfi shahar amma idan aka yi la'akari da yini ba da dare ba to yinin goman farko na watan zulhijja shi ke kan gaba don a cikin shi ake da yawon mu'arafa kun ga ilimi yake ake sako mun ga yadda ake fayyace al'amari hujjihi kenan to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su raya waɗannan go wannan goma kurakuran da mutum ya samu a ashirin da suka wuce da kusurin da ya samu da gajiyawa da yi to kada ya kasa a gwiwa fa wannan goma kada ya bari su wuce shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan wannan goma ta zo to kuma yana tashi tsaye sosai da sosai ma'aikin Allah sallallahu ta'ala wa sallama wanda yake shine afdalu lahi alal itlaq shine kuma aka ce Allah ta'ala ce ya gafira Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar amma yake tashi ya tayar da iyalan shi a tashi tukuru ya shiga itikafi iyalai su shiga itikafi a dai kama ibada sosai da sosai domin a rayar da waɗannan idan Allah ta'ala yi mutum ga mudakatar ya hadu da daren lailatul qadari mun ga shi kenan domin tabbas da izinin Allah ta'ala yana cikin waɗannan gomayya ɗin maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ya ce ku neme shi a wutiri in aka ce wutiri ne abin da yake mara daren 21 da daren 23 da daren 25 da daren 27 da daren 29 ko da kina yi to ki kara a cikin waɗannan darare a cikinsu ne za a samu daren lalata kadari wataƙila ki tambaya to me yasa ba a faɗe shi ba mu san kowanne dare ne kawai to in aka faɗe shi ai ibada ki za ta takaito a wannan daren kaɗai kadai ashe ne da aka ɓoye miki shi taimaka miki aka yi domin ki samu dararen gaba ɗaya sannan kuma yana ki samu wannan ki samu kuma sauran wasu dararen ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau 21 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1432 daidai da 21 ga watan agusta shekara ta 2011 meladiya kuma a jerin gwanan tafsiri da muke yi a wannan masallaci mai albarka na makil bin yasar na mata zalla shine darasinmu na takwas eh haka yake ko domin mun yi darasi biyu a watan sha'aban mun yi a 29 ga sha'aban sannan mun yi a 30 ga watan sha'aban sannan kenan ya nuna mun yi darasi biyu a wajen ramadana wannan zai sa a wannan shekara da izinin Allah ta'ala mu yi darasi goma a cikin wannan wata mai tarin albarka a wannan tafsiri sanarwa ta gabatu jiya cewar surar da za mu shiga yau kai tsaye ta ce suratu yunus cewa ake yunus ba inusa ba kun gane ko ba a cewa inusa ba ce yunusa a sanya ma a sanya wawon din tsakanin nin mai ɗa kun tsakanin nunun ma'ana yunus ya'un sai wawon sai nunun sai sinun ba a cewa inusa ba a cewa yunusa kullura ko yunusa kun an sanya wawon bayan nunun kenan duk ba a cewa haka abinda ake cewa yunus suratu yunus sura ce wacce take ita ce ta goma a jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma ɗaya na biyu sura ce wacce take makiya bilitifak kamar yadda muka yi magana jiya suratu tauba sura ce madaniya bilitifak to haka kuma suratu yunus sura ce makiya bilitifak in na ce makiya bilitifak me ake nufi ba saɓani akan mai eh me ake nufi ai in kin ce maki ake sake maimaita larabci. yawwa cewar an saukar da ita kafin hijira saboda mun sha maimaitawa in aka ce sura makiya ko aya makiya ana nufin wacce aka saukar kafin ma'aikin Allah yi kaura daga makka zuwa madina ita ake nufi da makiya in aka ce madaniya wacce aka saukar bayan yayi kaura daga makka zuwa madina suratu yunus sura ce wacce take makiya mana an sauka da ita tun kafin ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya yi ƙaura daga makka zuwa madina kamar da ibn hasar ya faɗa cewa masu wa zaka makiyun tanazzulhu sanadiyar sanya ma wannan sura wannan sura da sunan suratu yunus shine abin da ya wakana a cikin surar na ambatan annabi yunus alaihi salatu wassalam to amma ai annabi yunus alaihi salatu wasalam ba a wannan sura kadai aka ambace shi ba eh an faɗe shi a wasu wurare ina ba ta mun gano wannan da kyau sai dai ambatan da aka yi mishi a wasu wurare ya sha bambanci da ambatan da aka yi mishi anan ambatan da aka yi mishi anan shi da al'ummarsa ya sha bambanci za ga kusan a wannan surar kadai aka ambace shi da irin wannan labarin in ban da wani gefe na suratu ya katsin wata sura suratu safat ubangiji allah madawakin sarki ya kisanta mana kisar annabi yunus a cikin wannan sura da al'ummarsa ya ce falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa ƙauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil duniya kuma wa mata'anahum ila yace falaula kanat qaryatul amanat me ya hana me zai hana a samu wata alƙarya wani gari da zai imani ko kuma babu wani gari da ya imani imanin ya amfane shi a lokacin da azaba ta zo mishi illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus alayhi salatu wassalam kun ji kuma wata falala ta ubangiji amma bayan azaba ta zo sannan ai imani a imani ba zai amfani ba kuma ai da azaba ta zo ma fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin ya amfani shi bai amfani shi ba al'ana faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya to amma mutane annabi Yunus alaihi salatu wasalam da suka ga ga azaban nan ta tinkaro su tana dab da sauka suka yi imani sai ubangiji Allah madaukin sarki ya dakatar da saukar azabar kun gane wannan da ke ko wannan al'ummar mutane annabi yunus suka samu wannan hisa Allah ta'ala ya ce wa inda yunus alamin al-mursalin idza abaq ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudahidin faltaqama al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batni ila yawm yub'athun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famata'nahu ila hin annabi yunus alayhi salatu wassalam yana da suna a cikin ƙur'ani shine zunnun eh wazannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an na naqdira alayhi fanada fi shi shine zannun ma abu an ce annun shine kifi katan kifi tafkegen kifi irin kifin nan da ke haɗe mutum gaba ɗaya kawai shi za a ke kiran shi zannun saboda mai ake kiran shi zannun saboda yadda kisa ta wakana ya abin nan ya yi fushi da mutanensa sai ya fita daga cikinsu kun gano wannan da ke ko kuma ku lura da ya fita daga cikin mutanensu bai fita akan Allah ta'ala ne ba shi umarni ba a matsayin shi na annabi amma a matsayin ga kaga mutane sun kika ba sai ka za ka wani laifin da wani abin da za ki yi ba a laifin annabi ya yi shi sai ki ga zama laifi saboda shi ne abin koyi na baki ɗaya da ya fita ba tare da Allah ta'ala ya bashi izini ba ya shiga cikin jirgin ruwa to sai jirgin ruwa kuma ya zo yana tangal-tangal zai faɗi to kuma dole a yi ƙuri'a a rage nauyi eh, a cikin jirgin ruwa a yi ƙuri'a za a rage nauyi ne wani a fitar da wani ya faɗa cikin jirgin ruwa sannan sauran mutanen kuma su tsira yanzu ya za a yi wace ce za ta fita ta fada cikin jiruwa sai abin nan sauri su fita eh daman tusta amal qur'atu inda al-mubhami lada al-huquqi aw lada tazahum yanda an samu tazahum an rasa wanda zai tabarru'i ya fada sai yake ƙuri'a da yake ƙuri'a sai ta fada kan annabi Yunus alayhi salatu wassalam wasu ka ce da suka ga ga za ta fada akan shi tun kafin ta fada din kawai sai tsalle sai ya fada cikin ruwan yana fadawa kifi sai ya bude bakinsa sai ya fada cikin kifin wazannuni izahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alai sai tsammanin ya tunanin ba za mu iya kuntata mashi ba fanada fi zulumat sai ya kira Allah a cikin duhu daban-daban na barko ga duhun dare na biyu ga duhun ruwa na biyu ga duhun cikin kifi kun da wannan ko shi ne wa inna yunus alamin al-mursalin iz abaka ilal fulkin fulki al fasahama fakana min al-mudhadin faltaqamahu sai kawai iltakama lauma guda kawai wani tafkekin kifi da shi Allah ta'ala ya ce ba din ya kasance daga ciki ji falala tasbihi da ba din ya kasance daga cikin masu tasbihi ba lalabasa fi batani ila ba ba'thun da ya zauna cikin cikin kifin har zuwa tashin alkiyama kenan zai zauna a cikin cikin kifin ba zai lalace ba kwarai kuwa balle ha kifin ya kasa yadda shi ko ya ama yadda shi eh kun lura da wannan ko sai Allah ta'ala ya ce baznahu. sai muka harar da shi sai muka fitar da shi bil ara a inda yake sahara babu dutse babu ice babu komai wa an batina alaihi shajarata kulura bil ara a inda babu wata bishiya kwata-kwata wa an batina alaihi take muka tsiran mai da bishiya sai ki ga in an yi gaza sai kuma ki ga akwai falala da ta biyo baya in an yi gaza sai shi sa muka ce a matsayin shi na annabi Allah ta'ala ime wannan sai ga wurin sai ga ba laifi bane shine zannun ubangiji Allah madaukakin sarki ya bada kisai sosai da sosai gashi a cikin suratu Yunus cikin suratu Yaqatin cikin suratu Al-Anbiya Allah ta'ala ya zayyana kisosin shi daban-daban sana'a wasu wurare kuma an faɗi sunan shi da kuma takaitacciyar kisa shi shine annabi Yunus alayhi salatu wasalam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace duk wanda ya yi addu'a da addu'ar annabi yunus alaihi salatu wasalam allah zai karɓa mushi kuna jina duk wacce ta yi addu'a duk wanda ya yi addu'a da addu'ar annabi yunus alaihi salatu wasalam allah ta'ala zai karɓa mushi ku ajiye mu wannan darasi na asabar za mu ɗora a kan shi don darasi na asabar da izinin allah ta'ala za mu yi karatu ne akan addu'o'in annabi ibrahim saboda haka kowace sai ta kada littafin addu'a ta zo da shi da izinin Allah ta'ala za a mata bayani akan littafin ta wani tsohon littafi da take da shi na addu'o'i ta zo da shi da wuri tana zuwa ta ajiye shi kan nan kun lura da wannan da kyau ko tana zuwa ta dora shi kan nan darasi mai zuwa na ran asabar za mu yi shi kan addu'o'in annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan har zuwa ayoyin da suka biyo baya sai ki je ki musu hadda sama da yadda kika yi mafatiya kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya ce duk wanda ya annabi sallallahu ya ce duk wanda ya addu'a da addu'ar annabi Yunus mecece addu'ar annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malama khadija karbi guda ɗaya sai ki baya ta can baya sai ta yi sama wata daga nan wata daga can kullu rako la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi wannan da fatan Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu ya sanya aljanna ta zama makoma a gare mu baki daya ayoyin da zamu karanta a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus ayoyi ne na 62 aya ta 62 da 63 da 64 suratu yunus ta kunshi abubuwa sosai da sosai wanda yake ba sai mun bisu su dalla-dalla ba a cikinta ne ubangiji allah maɗaukin sarki yawan mummunai bushara masu kyautatawa ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ya ce yana tabbata ga dukkan waɗanda suka kyautata me yake tabbata a gare su alhusna aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna ga aljanna ga kuma ƙari la ilaha illallah ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su samu wannan alkhairi aljanna dai sananniya ce akalla mun yi magana ta jiya cewar faɗinta kaza sannan ƙoramun da ke gudana a ciki kaza kullura da wannan ko akwai littafi da aka rubuta sifatul janna na ibn qayyim wanda yake abin nan Allah ta'ala ya ce suna da aljanna wa ziyada suna da ƙari akan aljanna ƙari akan aljanna kuma shi ne ganin Allah madaukakin sarki kamar yadda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar mummune su ga mahallicin su ranar Allah ranar alkiyama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum ayoyin da zamu karanta sune ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ماما عبد الرحمن ذات كرنتا تامنا نعم a murya sosai da sosai a ƙara murya sosai ki ƙara murya sosai barakallahu fi ubangiji Allah madaukakin sarki yace a cikin wannan waɗannan ayoyi guda hudu ubangiji Allah madaukakin sarki yace ala harfu tambi haka malaman suke cewa ala harfu tambi ma'ana mai alhamza da lam alif da lamalu kun gane ko amma ala mai ainun da lamun da ya'ul maqsura Shi ne harfu jarra ala ana nabbahar da kucewar ku saurara ku ji abin da za a faɗa tabbas ina auliya Allahi lalle waliyan Allah masoya Allah mataimaka addinin Allah la khawfun alaihim kwata-kwata babu wani tsoro a tare da su la ilaha illallah ko ji bishara ta farko masoya Allah la khaufun alaihim kwata-kwata babu wani tsoro a kansu na in sun mutu mai za su samu a wurin Allah in sun mutu wani hali za su samu kansu a wurin Allah maɗaukin sarki ai kowa duk abin da yake ta tunani kenan inda mutum ya san salin alin ne in yaje ai da abin zai zama da sauki to amma kowa kullum mutum yana tuna wannan sai ya tuna wannan sai ya tuna wannan sai ya tuna wannan ubangiji Allah madaukin sarki ce lalle ya Allah mataimaka addinin Allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su akan me za su je su tarar a wurin Allah madaukin sarki walahum yahzanun kuma babu bakin ciki a tare da su na me suka bari anan ya'ya da suka bari anan da duk wani abu da suka bari anan Allah ta'ala ya ce kar su damu suna karkashin kulawar shi kar su damu hankalinsu ya kwanta to su waye waɗannan bayan Allah da ubangiji Allah madaukin sarki ya magana a kansu eh ga da yake magana ce sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauki nauyin yin bayanin su da kanshi tunda cewa yi waliyansa su ne ba su da kaza ba su da bakin ciki ba su da tashin hankali ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza sai Allah maɗaukin sarki yayi bayanin su da kanshi yace allazina amanu kowace tana duba qur'anin ta ko allazina amanu su ne dukkanin waɗanda suka yi imani abu na nauke nan na ɗaya wa kanu ya taƙun suka kasance suna jin tsoron Allah na nauke nan na biyu waɗannan su ne sharuɗa guda biyu da suke zama da mutum waliyi kuna jina? Allah maɗaukin sarki ya ce lahumul bushra su waɗannan suna da bushara ta musamman fil hayati duniya a nan cikin rayuwar duniya tun kafin su mutu suna da bushara ta musamman wa fil akhira hakan nan ma a lahira suna da bushara ta musamman ka san wannan ba ƙaramin alheri ba ne abu na gaba Allah ta'ala ce la tabdila li la kwata-kwata har abadan abad babu maganar canza maganganun Allah maɗaukin sarki wannan magana da ima waliyansa ya ce ba su da tsoro ranar tashin alkiyama ranar da yake yawon malfaza'ul akbar ranar babban tashin hankali su hankalinsa a kwance yake bakin ciki damuwa na abin da suka bari a nan hankalinsa a kwance yake Allah ta halaye su kwantar da hankalinsu suna da bushara a nan duniya suna da bushara a lahira waɗannan maganganu Allah ta'ala ce la tabdila la annafiyatu lil jins tabdila ismu la annafiya lil jins sai zama mansub kwata kwata babu magana canza wannan maganar ba magana canza kalmomin Allah madaukin sarki la tabdila li kalimatillah ba maganar babu canza maganganun Allah madaukin sarki domin Allah madaukin sarki yana yana maganganu kuma ba wanda ya sai ya canza su Allah ta'ala ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah so suke canza maganar Allah da yi kuma ba su taba canza ta ba zalik waɗancan alkhairai waccan falala wannan bayani da ya gabata huwa shine fa tabbas alfauzu cikakken rabauta al'azimu babba kuma na da fasara ta fito harfi harfi ko zalika huwa alfawzul azim wannan shine babban rabo da kowa yake nema cewar ya zamana ya kasance daga cikin waliyan Allah haka Allah madaukin sarki yayi bayanin su a wannan sura mai albarka suratu Yunus yace waliyansa ala inna awliya Allahi lalle waliyan Allah haka zake faɗa da Hausa ma kika ce waliyan Allah kenan akwai idafatu tashrif wannan idafar da aka yi ba idafa ce mai girman gaske da ke an jingina su zuwa ga Allah maɗaukin sarki kamar da Allah ta'ala ya ce wa ibadun rahmanun lazina yamshuna al ardi bayin Allah aga wannan ba karama falala bace da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi wannan kuma ayoyi da muka faɗa ayoyi ne da kowa zai yi ƙoƙari ya ji cewar shi ma yana ciki kun lura tunda ba ayoyi ne na annabta ba gida na annabta an riga an rufe gaba ɗaya babu wani annabi da zai zo babu wani manzo kuma da zai zo domin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama shi ne imamul mursalin abin khatimun nabiyina shine cikamakon annabawa wa imamul mursalin kuma shine shugaban manzanni walakin rasulallah wa khataman nabiyin ko wa khatimin nabiyin kirawoyi ne guda biyu shi manzan Allah shine cikamakin annabawa babu wani annabi da zai zo bayansa shine khatimun anbiya'i kenan Shi ne cikamakon annabawa amma ƙoba ta wulitaka wannan ƙoba ce da ba a rufe ta ba har yanzu lura da sharuɗan da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sa sharuɗa ne guda biyu zina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu ya taƙun suka kasance suna jin tsoron Allah in kika ce an riga an rufe ƙofar walitaka wani ya zama shine khatimul auliya'i to kenan yanzu babu wani mai imani a doron ƙasa babu wani mai jin tsoron Allah a doron ƙasa yanzu kenan balbalin bala'i ne zai afka domin duniya za ta tashi ne akan ashararu khalqillah mun yi shiru ko ba magana take ba Allah madaukin sarki yace mun yi fasara a yanzu tafsiran tahliliyan mun bita ta gaba gaba da izinin Allah ta'ala kuma na san an rike ta sai mu je darasin mu tafsirin mawdu'i kun gane ko ubangiji Allah madaukin sarki yace ala ku saurara inna awliya Allah awliya jam'i ne ɗin shi shine alwali kun gane ko alwali daga alwilaya take ma'ana an-nusra taimako masu taimakon addinin Allah ko wanda Allah ta'ala yake taimakon su yake taimaka musu yake kula da su tunda akwai taimakon da Allah ta'ala yake ma bayinsa na kwarai da Allah ta'ala yake cewa yace da alqur'ani hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yake cewa yace da annabi Musa alayhi salatu salam da annabi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara kun ga wannan ma'iyya ce khassa da yake da su na cewa su waliyansa ne duk da cewa yana tare da bayan Allah baki ɗayansu na wurin yana ganin abin da suke aikatawa yana jin abin da suke faɗa amma kuma bayan shi na kware yana tare da su ɗoriya akan wannan da yana ba su kariya ta musamman yana taimakon su yana agaza musu yana kare su daga sharrin mahasada daga sharrin miyagu daga sharrin hatsabiban hatsabibai inna allaha ma'al taqaw wal hum muhsinuna Allah ta'ala ce ku saurara inna auliya Allah kun ga auliya mun ce jami'insa shine me a mufaradin shi shine wali jami'i kuma sai zama auliya kenan ba wali ɗaya ne waliyan suna da yawa kun waliyan suna da yawa ba wali ne guda ɗaya ba ɗaya kenan kamar yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zayyana mana magana akan waliyansa tare da sharuɗansu sharuɗan guda biyu bayani zai zo a kansu su ne al'iman da taƙawa, yin imani da kuma jin tsoron Allah maɗaukin sarki ya Allah ta'ala ka tabbatar da mu a kansu hakan nan kuma ya tabbatar ma da shaidan shi ma yana da waliyai kamar da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ce Allahu waliyun lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut ungane ko yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat walaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah Allahu kunga mubtada kenan ismun marfu'un fi awwalil jumla waliyul ladina amanu shine waliyin duk wadanda suka eh? waliyin duk wadanda suka imani domin allazina ismul mausul ne kun gane ko kuma ismul mausul yana cikin siyar na al'umum duk waɗanda suka yi imani Allah shi ne waliyinsu Allah waliyun ladina amanu Allah shi ne waliyin duk waɗanda suka yi imani shi ke taimaka musu shi ke agaza musu shi ke kula da su ku ji wani ɓangare na kula da su da yake yi sai ya ce yi hurijuhun mina zulumati ilanon yana fitar da su daga dukkanin dufannai in akwai jami'in shi a hausa ko azulumat duhu daban-daban duhu na shirka duhu na bidi'a duhu na kafirci duhu na zalunci duhu na kaza yana fitar da su ilan nur yana kai su zuwa ga haske wallazina kafaru su kuma waɗanda suke kafirai awliya'uhum taghut waliyansu sune dawagitai ɗagutai. su kuma ya suke musu juna minan nuri ila zulmat suna fitar da su daga haske na imani sake su zuwa ga difai ko ya hasken imani ya zo musu sai shaidanu su sanya musu waswasi su sanya musu shubha su ji kawai kwara su tsaya kikam a kan kafircinsu haka Allah ta'ala ya ce inna ma zalikumun shaitanu kawifu auliya'a da Allah ta'ala ce Allah zina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ban qalabu yake ta inna ma zalikum shaytanu kun ga wancan mutumin da yi magana yace inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan wannan mutumin da yace inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum dinna inna ma zalikum shaytan shaydan ne yukhawwifu awliya'ahu da yake tsoratar da waliyansa ashe shi ma yana da waliyai kenan shi sa Allah ta'ala ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki waliyan shaytan to kin ga yanzu babban aiki ne akan ki ki bambance waliyan Allah da waliyan shaytan dan ba haka ba sai su rikitar da ki kun gane wannan da kyau sai su rikitar da ki amma ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya yi magana a kan waliyansa ya kawo sharuɗa guda biyu shine imani da kuma takawa su ne sharuɗa na zama waliyin Allah madaukin sarki kenan rahin samun waɗannan sharuɗa kuma a yi da'awar walitaka to wane yana ɓangaren waliyan shaidan kenan Allah ta'ala ya tsare mu Allah Maɗaukin sarki ya ce ala inna auliya Allah waliyan Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wannan ya faɗi waɗannan a wurare da dama wani lokacin ya kawo shar'i na imani bai kawo a takawa ba wani lokacin ya kawo a takawa bai kawo imani ba a cikin ƙur'ani saboda me saboda ya hada su a nan duka Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a kun ga sai aka kawo ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kun ga ba a kawo a takawa a nan ba kun lura da wannan da ke ko amma a suratul anfal Allah ta'ala da ya ce wa ma kanu awliyahu in awliyahu illa almuttaqun da suke rayar da masallaci mai alfarma ai ba cancanta su rayar da shi ba in awliyahu illa almuttaqun kun ga na sai a kawo me a takawa ba a kawo al'iman ba amma a na suratul yunus sai ya kada su duka cewar shirɗan shi ne al'iman da a taƙawa duk sauran abubuwan da aka ambata za ki ga suna shiga ƙarƙashin imani da taƙawa ne to shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu azzawajalla ya hutar da ke akan wannan ya yi miki littafi mai suna su kuma da guda alfurkanu baina auliya rahman wa auliya shaitan ya yi littafi su da guda raba gaddama bayani filla-filla bayani daki-daki tsakanin waliyan Allah ki gane su da kuma waliyan shaidan littafi ne su da guda da ya rubuta shi sannan kuma dr ibrahim umar dr sani umar rijiyar lemo wanda ya ci gaba da karanta tafsirin malam jafar Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya tasa littafin da karantarwa kun lura da wannan ko zuwa yanzu cd guda ya fito na mp3 nashi kun gane wannan da kyau ko na karatun littafi din cd guda ya fito nashi kenan zuwa gaba na biyun zai kammala fitowa amma yanzu da zana Allah ta'ala cd guda ya fito ki ji bayani filla-filla daki-daki a rabe miki tsakanin zare da abawa a fayyace miki ba kowane rogo ne ba kowane fari ne ike abin nan kitse ba wani farin rogo ne wani farin kuma kitse ne don kada su rikitar da ke ki gane don lokaci ne da ake ta kururuwa kowa sai yi da awar walitaka mutum sai ki ga wanda yake da ilimi mai zirfi tsabtatacce kulura ilimi mai zirfi tsabtatacce sai ki ga abin bai rudar da shi ba amma wani sai ki ga abubuwa suna ta rudar da mutane musamman a wannan lokaci da abubuwa sun riga sun yawaita gaskiya abin yana da hatsarin gaske in je ga a zamanin da wasu sun kama lata da uza sun rike su suke kuma yanzu abubuwan lata da uzan ne a cikin wata riga misali wanda ke gaskiya suna da tada hankali saboda dole ne mutum ya rike imaninsa tun da hake ga Allah maɗaukin sarki ya kawo imani a matsayin sharaɗi na zama walitaka to wallahi imani ba karamin tsada yake da shi ba imanin nan yana da rukuni guda nawa shida kenan akwai wanda ya cika su duka don mutum bai cika su duka ba to ya samu matsala to amma wurin aiki da aiki da su na wani ya ɗara na wani haka yake to kenan ashe Tun da imanin wani ya fi na wani dama imani yana karuwa wa kul innamal imanu wani ya niyyatun wa fi'lun ala na biyu musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'ati yanmi wal fil wazn yarjahu imani yana karuwa to kenan tun da imanin wani yana ɗara na wani sai ke nuna me a'a da imani na wani yana ɗara na wani ya nuna walitakan ma ta fita wani eh ya nuna walitakar ma ta wani ta ɗara ta wani kamar yadda muka karatu jiya sahabbai gabaɗayansu yardaddu ne amma wasu sun ɗara wasu ajin farko alkhulafa wal arba'a kun yi shiru aji na biyu sauran shidan da suka rage aji na uku ahalu badar aji na hudu al-uhud aji na biyar al-bayatul ridwan kenan kunga wata wasu sun fi wasu daraja annabawa su ma wasu sun fi wasu daraja haka Allah madaukin sarki ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd ku jifa minhum man kallama Allah daga cikin annabawa akwai wanda yi magana da Allah kai tsaye ba tare da mala'ika jibril a tsakiya ba sai dai ya ga Allah ɗin bai gani ba amma ya yi magana da shi kai tsaye kamar wa annan musa alai salatu wasalam wa kallama Allah musa ta kalima walamma ja musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala ya musa inni istafaytuka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka kum min shakirin kamar wa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi lailatul isra da ya je isra'i da mi'raji kamar wa eh eh mana to ta ce wai a cikin annabawa to faɗi wani wanda ba annabi ba ko mushi <laughs> kullura eh ta ce annabi ibrahim dalili za ki kawo annabi adam alaihi salatu wassalam kamar da ibn hibban ya kawo abin nan shaukani ya kawo hadisin a tilkar rusulu na annabi adam alaihi salatu wasallam ya ce mukallamun shi ma wanda Allah ta'ala yi magana da shi ne saboda haka kuga ake ce da annan Musa alaihi salatu wasallam kalimun rahman ba a cewa annan Musa ba a cewa Musa kallamu kuskuri ne ki ce kallamu kun yi shiru yawa sai dai ki ce kalimullah inda ha ki ce inda ki kara akan Musa din sai dai ki ce kalimullah ba za ki ce Musa kallamu ba kun yi shiru to kun ga mun yi maganar annabawa wasu sun fi wasu manzanni sun ɗara annabawa a cikin ko ulul azmi minar rusul su kansu ulul azmi ɗin wasu sun ɗara wasu ina ba ta mun gane wannan da kyau hakan nan sahabbai to kenan ya nuna mana ma a cikin waliyai ɗin wasu sun ɗara wasu duk da cewar sun yi tarayya a daraja ta me ta walitaka sai dai duk darajar waliyi bai kai annabi ba kun gane wannan da kyau ko kun bayyanci wannan saboda haka duk manzo waliyi ne annabi ne kun yi shiru duk wanda yake manzo to waliyin Allah ne kuma annabin Allah ne kuma manzan Allah ne duk wanda yake annabi waliyin Allah ne kuma annaban Allah ne ba duk annabi ne zai zama manzo ba amma duk wanda ke gan shi manzo to annabi ne kuma waliyi ne ba ce ce za ta maimaita mhm. malama eh eh duk manzo annabi ne kuma waliyi ne kun ji wannan ba duk annabi ne manzo ba amma kuma wali ne ma'ana duk annabi annabi ne kuma wali ne kullura da wannan da kyau wannan fayyacewar zai warware maki rikicin da wasu suka samu kansu a kan matsayar annabi khidir da Allah ta'ala ya ce fa wajada abdan min ibadina من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ilma. شين خدر annabi ne ko wali ne kun lura da maganar maganganu ne guda biyu da ake magangana ake tattauna a kansu Allah ta'ala da ya ci wa ifa wajada abdan sai suka samu wani bawa kin lura da wannan amma sai ba da siffat fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina sai malamai suka ce ce wanda yayi rahmatan ya nuna annabi ne domin Allah ta'ala ya ce da kafiran maka suka ki imani da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama har suka ce laula unzila hadhal qur'anu ala rajulin min a azim sai Allah ta'ala ya ce ahum yuqsimuna ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba annabtar ubangijinka sai kira annabta da me rahama sannan kuma ya ce hamim والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من عندك رحمة من عندك to kenan tunda ya kira annabta da rahama a can da ya ce atainahu rahmatan to annabta ce ɗaya kenan abu na biyu kuma a cikin ƙisar da ya kashe mutum na farko ya abin nan ya fasa jirgin ruwa daya ya kashe mutum biyu ya je daga katanga uku sai ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk wannan ayyukan guda uku da na yi ban yi su don raɗin kai na ba ya nuna mai kenan wahayi aka yi mini na yi sai wannan ya zama manyan dalilai yanzu ba lokacin da za a baje kolin ba ne amma za ki samu adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a daidai wannan ayat da ke cikin suratul kafi za ki ga bayani akan abin da ya shafi khidir baki ɗayan su kun lura da wannan me ya kai mu wannan maganar cewa sai wasu ga ce khidir wali ne ba annabi ba to tunda wali ne kuma annabi Musa alayhi salatu wasallam yayi karatu a wurin sa to kenan wali ya dara annabi kun ji karatun eh shi sa ibinu arabi ba ibnu arabi ba arabi almaliki ibnu arabi a sufi kenan wanda yake malaman zamani ma sun kafirtar da shi da yawa sun kafirtar da shi ya ce maƙamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali ya ce maƙamun nubuwati matsaya ta annabta darajar annabta fi barzakh tana barzahu ne ke san mutumin mutum ya mutu ya bar duniya bai kai lahira ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna kun lura to matsayin annabta tana barzahu fuwaiqar rasul ta dan dada matsayi na manzo wa dunal wali amma bata kai matsayi na wali ba a wali dai eh shi wali kenan annabi maqamun nubuwa annabi ya ɗara manzo bai kai wali ba ma'ana mai daraja ta farko wali mai daraja ta biyu annabi mai daraja ta uku manzo shi ne al'ifku kenan asalin ƙarya kenan tsantsa goranta shi ne a juya ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa shi ne al'ifku kenan isa Allah ta ce wailullukulli a fakin afi innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minku izar Allah ta'ala ya hantsilar da mutanen annabu lut sai ya ce wal mu'tafikatu ahwa da wata aka hantsilar da ita to waɗannan manya manyan mabiya ɗari na can sama koli koli ita ce a ƙira su shi yasa suke ganin wali ya ɗara manzo ya ɗara annabi Don Allah ku ji wannan magana shi yasa wani su ce hufna baharan mun keta wani kogi waqafatil anbiya bi sahilihi annabawa da suka zo a gaba suka tsaya ba su iya shiga ba kin ga yana gazgata waccan maganar ta ibn arabi kenan ko sai malam jafar Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce ai to ai ko dole kogin kafirci ina annabawa da shiga shi kun lura da wannan ko to yan uwa shi za zago ga yi maganan nan dole ne mutum ya gane to yanzu tambaya ta farko ita ce idan aka ce khidir kuna jina idan aka ce khidir wali ne ba annabi ba ne abinda ya kira tasliman jadaliyan ka sallama mashi shi wali ne ba annabi ba ne to shi annabi musa wali ne annabi ne manzo ne ulul azmi ne yana daraja nawa wannan yana daraja nawa ɗaya a gado wanda yake da fuska guda biyu yana ɗar mai fuska ɗaya shi yasa al'aku shaqiq yake cin gado ya bar al'aku li'ab kun yi shiru da wannan adala bi wajhaini wannan kuma adala bi wajhin wahid muna jin wannan da ke ko to akan wannan suka ce abin nan khidiru ba annabi ne wali ne saboda haka di inda ake maulidi yana zuwa tare da shi da annabi Ilyas cewa na annabi khidiru bai mutu wannan maganganu suna nan suna nan ba kare a abin nan kawai zafi ne yi musu zafi yasa ba sa tono maganganun kun lura da wannan inda kin sha abuwa za zaki gane karatun sosai da sosai Muhammadu Al-Amin Shankidi ya yi kace-kace da maganar ya ce ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi cikin dare yana raye ya ce a wannan daren babu wani wanda yake da rai a wannan daren face ba zai wuce shekara ɗari ba kenan a wannan daren da manzana su salam yi magana ko da a wannan daren aka haifi mutum ba zai wuce shekara ɗari ba to ko da an yadda khidir yana na a raye daga wannan daren zuwa ya rasu ko kuma mutum ya yadda da waccan ko ya yadda da maganar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ɗaya kenan na biyu inda yana raye zai zauna bai zo yayi mubaya'a yayi cappa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wurin afdalu khalqillahi alal itlaq ko dai ba su san daraja annabin bane am lam ya'rifu rasulahu ko ko ba su san annabin bane kun gane wannan da kyau yana raye bai zo yayi cappa ba to kenan yanzu annabi khidir yana annabi kenan a zamani guda an samu annabawa nawa biyu da annabi musa da kuma annabi harun fa ga annabi harun wannan ba wani abu ba ne annabi ibrahim yana wani yanki annabi lot yana wani yanki shi yasa annabi khidir ya ce kai kana kan ilimin da ni ba ni a kan shi ni ina kan ilimin da baka a kan shi haka hadisi yake cikin bukhari shi annabi Musa alayhi salatu wasallam yana da abin da Khidir bai da shi shi Khidir yana da abin bai da shi kowa yana kan shari'arsa shi yasa suka ce wai akwai matsayin da wali zai kai ya zama yana da shari'arsa kamar yadda Khidir ya fita daga shari'ar annabi Musa alayhi salatu wasallam ya zama yana kan shari'ar shi ta raba shi yasa sai kiga sun kai matsayin da suke kirkiro ibadu galan ba ku taba ji wannan magana ba amma kuma za ku dina ganin ta waƙi'iyan za ku dina ganin abin yana gasgatuwa a bayan ƙasa shi za kuma annabi sallallahu alaihi cewa ba a ba'athu ila qaumihi kasa wa bi'athu ila nasi amma ni aiko ne zuwa ga mutane baki ɗayan su shi sa da washe take buɗewa da ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an baki ɗayan ku babu wanda ya isa ya ce shi ya fita daga ƙarƙashin manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala ya sallama ya zama yana da wani manzanci na shi yana faɗan wannan yana cikin waliyan shaidan baya cikin waliyan Allah kun yi shiru na'am Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul Bushara suna da bushara mecece al bushra anan suna da bushara in diga duba maganganun malaman tafsiri malaman tafsiri suka ce wannan bushara ko dai ya zamana ita ce an ru'iya a saliha kyakkyawan mafarki ya rahal mu'min autura lahu kyakkyawan mafarki da mutum zai gani ko kuma a ganin mushi kun lura da wannan kyakkyawan mafarki da mutum zai gani ta ce kai baiwar Allah wallahi jiya na yi mafarki na ganki kina ta sallah ya za ki ji eh sai ki ji daɗi kin ga wannan mafarki ne da aka yi miki wata ce ta gani ta ce wallahi jiya na ganki kin zauna kina ta karatun ƙur'ani ga ɗalibai ma duk sun kewaye kina ta karanta ƙur'ani ya za ki ji eh ko kuma ta ce abin nan ta ce miki jiya ta ga tana ta karanta ƙur'ani ta karanta ƙur'ani ayoyi goma in ta faɗa sai ta ga fasarar in ta faɗa sai ta ga fasarar tambayar da wata ta rubuto min kenan jiya takardar da wata ta rubuto min jiya kenan a cikinmu ta rubuto cewar ita fa ta yi mafarki ta ga tana karanta karanta ayoyi goma in ta karanta kaza sai ta ga kaza sai ta ga kaza sai ta ga kaza wannan yana cikin kyakkyawan mafarki ko mummunan mafarki kyakkyawan mafarki kun lura da wannan sai dai kuma baya shar'antarwa idan kika yi mafarki kika ga an ce ki karanta subhanallah subhanallah daman manzo Allah ya ce ki karanta yanzu sai ki dora ne dama kin yi shiru idan aka ce ki karanta adadi kaza da manzo Allah sallama bai ba da adadin ba to aje shi gefe guda wannan adadin kun yi shiru kun ga yanzu mun bada misali nawa biyu kyakkyawan mafarki ko kiga kina sallah ko a ganki kina sallah ko ki ga kina kin yi mafarki kina ta karatun qur'ani ko ai mafarkin a ganki kina ta karatun qur'ani ko ki yi mafarkin kin ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ai mafarkin a ce baiwar Allah wallahi je na yi mafarki na ga kun zauna manzo Allah sallama yana ta biya karatu na ga ke ce kike ta tambaya la ilaha illallah ya zaki ji eh kun lura da wannan kun ga wannan kyakkyawan mafarki ne to wannan bishara ce tun anan duniya Allah ta'ala yake miki to sai dai magana akan cewar an yi mafarki an ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tana da zabi menene dinta in kika ce kin yi mafarki kin ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tambayar mu sai mu ce ya kika ganshi sifofin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama na tsawo suna nan a fayyace ki duba shama'ilul muhammadiyya sifofinsa tsayinsa launin jikinsa dogo ne ko gajere ko ya gemun shi yake fari ne ko baki ya siffa shi take ya kaza ya kaza ya kaza in kika ce kin ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai mu ci baiwar Allah ya kika ganshi yake ce wallahi kin ganshi masha Allah kin gan shi da kaza sai kika ba da sifofin yadda sahabbai suka sifanta mana shi sai mu ce lalle kan shi kika gani domin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk wanda ima farki ya gani ni ya gani shedan baya kama da ni ma'ana shedan ba zai shiga hakikanin siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce maki shi manzo Allah bane amma baya hana ya shiga wata siffar yi ƙariya da ita ya zo ya ce maki shi manzan Allah ne kun gano wannan shaidan zai iya shiga sifar ƙawaki ƙawaki ce sosai da sosai sai ya shiga ta ya biyo ki da wuka yana ta binki kina ta gudu kina ta gudu da sassa yake ce a'a ashe wancan na rike ta da zuciya ɗaya ta rike ni da zuciya biyu ashe wancan mai ya ce ko ba ka ake cewa ba babu wani batun maita shaidan ne kawai ya yi shiga irin ta da ya warga tsawannan alakar da ke tsakaninku bakin ciki yake yi a kanta don wani alaƙar taku da kuka tsaya akan Allah da manzan Allah ita za ta dawoma har alkiyama to wannan yake so ya wargatsa sai ki ga an yi mafarki ta ga kawata ta ga kaza ta ga kaza wai ta biyo ta da wuka ko tana tunno mata kare ko tana nuna mata maciji sai ta ce ashe wance tsakanina da ba wani shaidan ne kawai wannan yana cikin mummunan mafarki na'am mu koma maganar mu sai kika ce kin yi mafarki kin ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai muka ce yake ganshi kika ce kin ga haban nan tashi masha Allah ko mai babu zamu ce ba shi kika gani ba kun yi shiru kika ce ai wallahi na ganshi cikin kwat ya sha kwat ya sha lactain gemu haɓan nan tashi babu komai za mu ce shi ɗan jiga gani ya yi ƙariya cewar shi manzan Allah ne kun gano wannan da kyau? na tsoraka sai a bambanci kada mutum ya ce ai manzan salama ya ce duwane yi mafarki ya gani ni ya gani na'am amma mu gane bambancin da ke ciki haƙiƙanan siffa ta manzan Allah sallallahu ta'ala wani mahaluki baya wani shaɗani baya shigarta amma baya hana ya je yi wata shiga ta ƙarya ya zo yi ƙare cewar shi manzan Allah ne tsora ka sai a bayyace akwai kyakkyawan mafarki da mutum zai gani wannan yana cikin bushara a nan duniya ɗaya wasu malamai kuma suka ce a'a busharar nan da Allah ta'ala ce lahumul bushara ita ce bushara lokacin ɗaukar rai da Allah ta'ala ya ce lazina ladzina qalu rabbuna sun thumma tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ta takhafu wala tahzanu kun ga mai tasko alla takhafu wala tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashri anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim duk wannan ita ce bisharar lokacin da rai zai fita sai mala'iku su zo a siffa mafi kyawun siffa suna ki kwantar da hankalinki baiwar Allah hankalinki ya kwanta sai ki ga ke kina su suna kukan rabuwa da ke ke kina fata a ɗauki ran a tafi la ilaha illallah suna ki kwantar da hankalinki hankalinki ya kwanta kar ki damu 'ya'yan ƴaƴanki da kika bari kar ki bakin cikin mai kika bari kar ki damu kar ki ji tsoron mai ki je ki tirar a lahira auliya hukum في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم نقول ga wani بشارة bushara يا الله ya laka sanya mu daga cikin waɗanda za samu wannan to kun ga waɗannan su ne ke kenan da malaman tafsiri suke magana ko dai wasu suka ce wata wasu suka ce wannan kin ga haka hada gaba daya aljamu awlamin tun an hada din wata wata fasara ba za ta warware wata ba sai mu koma maganar mafarki akwai kyakkyawan mafarki da muke magana in mutum ya kyakkyawan mafarki ana faɗa kun lura da wannan ana faɗan kyakkyawan mafarki amma ba kowa da kowa ba don mafarki za ki sai wata taimaki hasada a mafarkin Allah kuwa baiwar Allah aiko na yi mafarkin ƙarin girman nan da za a yi an mai da keke ce permanent secretary a ma'aikatarku kin yi shuru ha yanzu ya zaki sai ki faɗa ba za ki faɗa ba yi sai ki ɓoye baiwar Allah aiko na yi mafarkin kaza kaza kaza kaza wani yana da hassada da sai ta kaba wannan maganar ke hassada mugun abu ce hassada da kika ganta isa Allah ta'ala ya lissafa cikin abin da ake neman tsari da su wa min sharri hasidin idza hasad in mutum ya ƙora miki ido in ba kina zikiri sosai da sosai ba in hasada ta ɓuɓɓugo da idin shi sai ki ga cuta za ta kama ki wanda ake kiran shi da al'ainu da sauransu mala saboda haka idan mutum ya yi kyakkyawan mafarki ba kowa da kowa yake faɗawa ba na farko sai ya ga waye ya gane addini kuma ba wai fassara zai nema ba baiwar Allah na koyi mafarkin kaza a ce maka mana da addu'a ba wai mai fasara ba kar ku sha'afa da annabi yusuf alaihi salatu wasalam yi mafarki ya ce da baban shi inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aitu li sajidin mai baban ya ce la takasusu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu dulaga kaida wai su kuma ake cewa wai annabawa fa wai a ce yan uwa annabi yusuf annabawa ne bayan ga annabi ya ce la kusa la taqsur ka ala ikhwatika fayakidu kai da annabawa ne su yi wannan annabawa ne su ce uqtulu yusufa aw tarahu ya yakhul kuma wajhu abiku? annabawa ne za su sayar da shi annabawa ne za su zama wajawa alaƙa misu bidamin kazibin bayan daga cikin sifofin annabawa akwai asidiku da al'amana za su ce in yi sarik faƙar a kullahu min ƙabul eh mu dawo kan mu kun ga a mafarkin da yi kyakkyawan mafarki ne ko ba kyakkyawan mafarki ba amma baban sai ya hana shi ya faɗa saraka Allah in ji kika kyakkyawan mafarki ki yi bakin da bakinki in ji daɗi ya sa za ki faɗa sai ki samu ƙawarki wata kika amince mata kuma ta gane addini sai ki ɗan furza mata tunda da abin yana ce miki kaikayi a baki sai ki faɗa ma ɗaya biyu haka kun gane wannan da kyau ko amma wai a ce a yi sadakan masa wai a yi sadakan nono to kun ga waɗannan wasu abubuwa ne na gargajiyar bahaushe babu wani mabarki da ake yi wai a yi sadakan nono ko a sadakan masa ko a sadakan kosai wannan baya haramta da sadakan nono ku lura sadakan nono daban yadda ake sadaka nono haka ake sadaka tuwo haka ake sadaka babu wani nau'in abu da za a ware a ce wai ki sadaka shi wai ki sadaka nono ki sadaka kosai to fa yanzu sai kuma an yi gumba sai ga waɗannan abubuwan duk kwankwama kwankwamai ne a ciki sai ga kama akwai aljanu-aljanu cikin harkar kun lura da wannan muna magana kan kyakkyawan mafarki kun gane amma mummunan mafarki ku ba ba a faɗa ba a faɗan mummunan mafarki kin yi mafarki zaki ya biyo ki kin yi mafarki yan fashi sun tare ku kin yi mafarki ɗakin ki macizai sun faɗo zai kika tashi firgigit kin yi mafarkin gaza kin yi mafarkin gaza kin yi mafarkin gaza ba a faɗan mummunan mafarki ɗaya kenan abu na biyu ma addu'a ake yi Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami an ni fi dini wa duniyaya haka ki addu'a ya Allah ina neman tsarin ka ka tsare ni daga sharrin duk abin da na gani a mafarkin nan nawa kada ya cutar da ni a addini na da rayuwata mamita ya Allah ina neman tsarinka da ka tsare ni daga sharrin duk abin da na gani a mafarkin nan kada ya cutar da ni a addini na da rayuwata kina da wani abin da ya wuce biyun nan kina da abin da ya wuce addini da rayuwa ƴaƴanki ne ke ce mai gidanki ne duk yana karkashin addini da rayuwa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma aitu fi manami an yadhurrani fi dini wa duniyai kada ya cutar da ni addini na da rayuwata sai ki yi tofi a damanki in ba sha'afa a dama ko a hagu in kika yi sai ki canza kwanciya mana inda kin kwanta ta haka ne sai ki juya ki kwanta ta haka kullura ko in ta haka ne sai ki juya ki kwanta ta haka shi ne sai ki ci gaba da baccinki kawai babu maganar wai ki zai ki saraka nono ki zai ki saraka kosai ki zai ki saraka kaza ki zai ki saraka kaza din babu wannan maganar Allah ta'ala ya sauke kuma ba a bayyanawa kullura da wannan don mummunan mafarki suka ce kamar tsuntsu ne zai iya tashi tsuntsun ya tashi in ya sauka wannan bishiyar ba yana tashi ya koma wacan ba to haka yake zai iya tashi shi ya zama malamai suke magana a kan yan uwan annabi yusuf a cikin kurkuku da suke mafarkin ɗaya yi mafarkin ya ga yana shayar da shugaba abin nan giya asir abin nan giya ɗaya kuma ya ce ya ga yana ɗaukan tandar masa yana ɗaukar masa a kan shi suna buƙatar a fassara musu wannan mafarkin eh ko ce me yana buƙatar a fassara mushi a fassara musu wannan mafarkin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya fassara musu da yake ya san mafarkin akwai wani zai rasa ransa sai ya samu ƙofa sai ida awa ya sahibai su jini ya sahibai su jini a متفرقون خير أم الله الواحد wahid ashe ana da'awa a kurkuku ana da'awa a kaza ana da babu inda zaki zauna ba tare da kina tsugunnawa sai ki haifar da alheri ba wai tana tsugunnawa da jakarta sai ta budo gulma ba kuma mun gano wannan kina tsugunnawa sai alheri ya abin nan wannan malaman da wasu suka ce ai kirkirar mafarkin suka yi kin san wani in wata tana ba da labarin mafarki ta yi mafarkin kaza wata ta yi kaza to ita wata da bata gani ba kuma sai kuma ta ce aya za a bata gani ba ita ma sai ta kirkira ba shi da kyau so almuhim dai sun yi mafarki kuma mummunan mafarki ne sun fada kuma an zartar musu har suka ce ai daga baya mai kaza a yace ina qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan saboda ka mu dawo ba a ƙaryan mafarki daya mummunan mafarki idan an yi ba a faɗa kwata-kwata na uku addu'a ake yi na hudu sai a canza kwanciya mummunan mafarki ana bayyana ma mutumin da ya gane addini kuma ɗan uwa da kika san ba zai miki hasada ba eh kyakkyawan mafarki ne shi na faɗa kyakkyawan mafarki ko ba mummuna ce subhanallah kyakkyawan mafarki ana faɗa ma ɗan uwa wanda ake ganin ba zai yi abin nan ba kuma ya kun lura ina daɗa jaddada ya gane addini sai yi miki gaggawar zai miki fasara ganin fasara kuma ya je ya karkatar da shi kuma an ce mafarki ga masu tsuni yana karkatar miki da shi sai ki kin gakin afka Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsare mu na'am mun ji abin da ya shafi abin nan abin nan ta salihah da kuma abin da ya shafi waliyyi zamu sake komawa magana akan su mu fahimci wani abu waliye ba ma'asumai ba ne kun gane in aka ce ma'asumi shine wanda bai aikata zunubi abin da ake nema shine alkhairan mutum su rinjayi sharinsa shine ake magana Allah ta'ala ya ce wa yi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وما يعلمون باسا توجي واسو تاجلتي su ci gaba da aikata zunubin shine abin da ba a so sai kuma Allah ta'ala ya bada cewar sana da sakamakon aljanna eh to kenan ashe wali bana yana aikata kananan zunubai baya kuma a su din baya dawwama a su akwai wasu abubuwa da inda za a yi magana wali dole a yi magana su su ne abu na farko da an ce wali shi ne batun karama eh, da an yi magana wali abu na biyu da ke biyo baya shi ne mai karama na farko ba sharaɗi ba ne sai wali yana da karama sannan ya zama wali ɗaya kenan wannan yasa aka yi zamani da mutum zai yi ba irin abin da ba zai yi ba na cewar ya ga karama don ya bayyana wa mutane shi wali ne a yi ta karama wannan yasa har wasu suka fara tsubu suka fara tsafi don haifarwa da mutane karama kun ko don abin da ake nufi shine bayyanar wani abu da ya saba ma al'ada a hannun wani mutum idan wannan mutumin ya zama annabi sai ya zama mu'ujiza kun wannan annan musa alaihi salatu ya dauki sandarsa yadda ki teku sai kawai ta tsage fanfala kafa kana kullu firkin ka tsawdil azim kun ga wannan mu'ujiza ce dan ba mu saba wai a daki teku ba wannan kogin can can gaba sai da aka yi mai gada ba eh na zingera fa sai da aka yi mai gada in ba za ki zo ki ce za ki dake shi da sanda ne ke ce ki wuce ai ba zai abin nan ba kun gane wannan da ke ko kun ga wannan sunan shi me mu'jiza ana kiransa da al'ayat a cikin qur'ani al'ayat wala qad na musa tis'a ayatin bayyinat annan musa alayhi salatu wasalam sai ya ɗaga hannunsa in ya ɗaga hannunsa na wanne na ɗaga na ina wanne na ɗaga na dama sai ya sa a nan ɗin shi a ƙasan hammatar shi in ya fito da shi haka sai ki ga yana wal wal wal wal min ghairu su ba tare da ce kuma kuturta ce ko wani abu ba alhalin wani in yayi sai ki ganshi duk kamar kyace ya ƙara wurin duhu kun gane wannan da kin ga wannan karamomi abin da wannan mu'jiza ce tunda ta bayyana a hannun annabi amma idan ta bayyana a hannun wanda ba annabi ba sai mu duba idan wannan mutumin mutumin kwarai ne yana da imani yana halartar salloli yana azumi da musulmai yana kaza yana kaza an san shi mutumin kwarai ne sunan wannan karama sunan wannan karama kuma ba shi da tasiri a kanta kulura kamar yadda annabi ba shi da tasiri akan mu'ujiza sai dai Allah ya ce mai yi kaza Allah ta da annan Musa alaihi salatu wasallam yake da rike da sanda da aka tambaye shi me yace hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra haka ya fada amma sai Allah ta'ala ya ce alqiha ya Musa fa alqa fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama mucijiya alhalin bai taba ganin ta zama mucijiya ba kaga ba shi da tasiri akan ta roƙo nuna mai ake take a wurin annan isa alaihi salatu wasalam da mutane suka ce ya saukan musu da ma'ida me yayi addu'a yayi bai ce ku tsaya za a kawo addu'a ba za a kawo muku abin nan ba kenan yanzu kuka ce da mutum bawan Allah a kun ganshi bawan Allah wallahi an yi fari fari yayi kaza yayi kaza a taimaka mana da addu'a sai da addu'a mu samu ruwan sama sai ce to ku je zuwa karfe biyu za a samu ruwan sama wannan ku sani shaidani ne kun lura da wannan ku sani don ya nuna tasiri akan me akan magana duk annabawa abin ya bayyana ne a gare su ba tare da sun sani ba kuma ki duba baki daya kuna ji na sosai da sosai ko to idan ya bayyana ga mutumin kwarai ina so ku gane mutumin kwarai sunan wannan karama wannan ko kina da misalai da yawa akan waɗannan kina da misalan ashabul kafi waliyan Allah ne kin da ana faɗan su cikin waliyai amma Allah ta'ala ya ba su certificate na imani yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda la ilaha illallah subhanallahi alazim ina batun kunji wannan ko certificate ne da Allah ta'ala ya ba su na imani yace amanu bi rabbihim wasu a nan wani bai ba duniya ba sai da ya tafi da certificate ɗin wuta irin su fir'auna irin su hamana irin su abu lahab tabbat da abi lahab wa ma ma gana anhu maluhu wa ma sayasla naran za ta lahab wasu kuma yadda suka tafi da certificate ɗinsu su na aljanna kamar yadda karatun su ya gabata jiya kuna jina mun kamar suwa ashabul kafi bayan Allah da suka yi bacci na shekara ɗari uku. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة شكرا لأوكو سنة بشي Allah ta'ala ya ce wani wa nuqallibuhum zata yamini wa za ta zata shimal muna jujjuya su mu juya sana mu juya sana Allah ta'ala yake faɗin wannan Ya ce su mu muke jujjuya su mu juya sana mu juya ka san mai bacci yana juyawa to Allah ta'ala ya ce mu muke juya su mu juya sana bangaren zuwa jima mu juya sana bangaren suna bacci suna baccinsu wa ta sabuhun aiqazan wa hum zaki tsammanin su zaki tsammanin su a farke suke malaman tafsiri suka ce saboda idanuwansu a buɗe yake wa hum amma cikin bacci suke wasu kuma suka ce a'a yadda suke juya wannan keke a ce kawai a farke suke wa hum amma bacci suke ki duba ki ga Allah ta'ala ya ce wata rashansa idza tal'at ta zawaru an kafi min za ta lemini za ka ga idan rana ta hudo ta fito to za ta ɗan karkata ɓangaren dama kaɗan wa idha gharabat za zata shimal in za ta fadi sai ta basu gefen hagu wahum fi fajwatin min suna cikin wani wuri mai ɗan sarari a kurkuku abin nan a kogon wani wuri yana ɗan sarari dan garki da an ce kogo kiga tsukakken wuri ne wurin inda suke a kwance yana da ɗan faɗi ki duba saboda karamarsu bayan Allah na ƙware alkhairin da ya same su sai da ina so zuwa gawa karansu duk da yake kare ne fa in tamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil waliyan Allah kenan malam washi bakin kurkukun ina yake kallo bakin kogon ina yake kallo bakin kogon ina yake kallo eh kullu da maganar ku samu adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an za ku sha karatu dan Allah ta'ala har bakin kogon ya hiketo mana yadda geographin kogon yake eh kogon amma kuma bai faɗa a wace ƙasa yake ba a duniya eh mana amma kuma yayi bayanin shi yace wata rashamsa idza talat tazawaru an mu za ta ne saboda kun ga idan ranar ta hudo zafinta in ya fuskanci kogon duka sai ya kona su sai su tashi hagan nan kuma an za ta faɗi kun lura da kyau kenan yana kar kudi je kudu duba tunda ba su muke yi ba yanzu so ba kisar asabar kafi muke yi ba muna da ya ishe mu mu gane waliyan Allah ne ubangiji Allah ta'ala ya ba su kulawa ta musamman izkamu faƙalu rabbuna rabbu samawati wal ardu lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi min duni la ilaha laula ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin dan me basu kawo dalili ba kaji waliyan Allah nam hakan nan kuma nan zaki gansu da yawa irin waɗannan karamomin sai na abubakar ya ga mai ɗakinsa ya ce ina gana abin da ke ciki nan na kifa mace ce juna biyun nan da kike da shi mace ce kuma tana haihuwa sai ta haifi mace malamara ramatu <laughs> na ku sai kun yi su kainin ko sai kun ɗebo sai kun je gaza sai kun je gaza <laughs> kun lura da wannan kun ji ana faɗa wannan karamomin idan su sai na abubakar ba su zama waliyai ba su waye waliyai sai na umar yana kan mumbari yana hudu ba ya tura kwamandan shi khalid bin walid ya tura kwamandan a sariya sariya ya tura kwamandan shi ana can wajen armenia ana yaƙi an fita ma daga yankin larabawa fa an shiga wajen wajen rasha din nan ana yaƙi ga abokan gaba sun yi wa sariya ƙawanya sun yi musu ƙofar rago sun yi ma musulmai kofar rago za su kame su sannan umar yana kan mumbari a madina yana hudu ba kawai sai allah iya yi mashi sai ce aljabal aljabala ya sariya ya sariya ɗibirin da naka buta bayan dutse buta dutse buta dutse buta dutse yana mai magana kai tsaye ya ji maganar ya sulale da al'ummar musulmi kun ji waliyan allah kun yi shiru eh sai na umar to haka za ki ga sahabban nan wannan mun ba da misali ne kadai akan wannan amma da za mu samu lokaci a yi magana kan karamatul auliya'i shi sa abin nan abu jafaru tahawi ya ce wa nu'minu bi karamatul auliya'i muna yin imani da karamomi na waliyai na waliyan Allah yana na cikin akira tahawi ahlus sunna kwata-kwata ba sa inkarin karamar waliyan Allah sai dai fayyace karama suke yi shin wanda abin ya bayyana a gare shi waliyin Allah ne ko kuwa domin kika je kasuwar gwadabe za ki ga mai wasa da maciji ya ɗauko tsitaka abin nan da mata suke yin kitso suke tsefa kai da shi eh busulla ita ce wacce ake ake ɗinkin buhu da ita sai in ba samu waccan bane sai a yi da busulla ko ku ne masana wa kibiya sunanta ko barakallahu fikum wai sai na ce tsifata tsifata wacce ake cire sartse in mutum ya yi sartse sai a ba tana da wasu abubuwa da ake cirewa da su sai ki ga mutum ya ɗauki busilla ya sa a wannan hancin ya fito ta wannan hancin ya sa zare shi ma sai ki ce wali ne eh ko ba kwa gwanin wannan sai ki ga mutum ya zo da kura wai ya shiga ta bakinta ya fito ta duburarta ke ba ta bakin ya shiga bar fa'ida i ta kafafuwanta ta kirji ya shiga ya fita ta can duk rufa ido ne shi ma da ya sa wannan haka kawai ya rufa ido i rufa ido yi khayyalu ilayin min sihiri ma'anna ta ake kenan sihiri ne waɗannan waliyai ne ba waliyai ba ne waliyan shaidan ne ba waliyan Allah ba ne saboda haka idan ya bayyana a hannun mutumin da ba na kwarai ba sunan wannan istidraj da Allah ta ya ce sanastadrijuhum min haifu la idan kuma ya bayyana wani ya ce ku je za a yi abu kaza sai abu kazan ya kifa ruwa sunan wannan al'ihanatu wa Allah ya wulaƙantar da shi abubuwa na muka faɗa yanzu a'a mun baɗi mu'ujiza mun baɗi karama mun samu isidiraj mun samu al'ihana hudu kenan eh wanda ya abasu suna yi wanda ya bayyana a hannun mutumin da ba na kwarai ba kun da wannan na fada muku a tarihi an samu lokacin da da'awar walittaka ta yawa har ya zama na kowa ma da'awar yake wannan ya haifar da tsafe-tsafe don ya bayyana wa da mutane walitaka kuma ba sharaɗi ba ne sai karama ta bayyana sannan mutum ya zama wali kuna jina wannan ya sa malamai suka ce wallahi an za mu ga mutum yana taka ruwa ɗab ɗab ɗab ɗab yana taka ruwa ya ƙetare da ƙafa shi kamar yadda ake taka dandanin ƙasa ba za mu yadda da shi ba sai mun auna ayyukansa kun yi shuru sai mun auna ayyukansa sai mun ga ya sallar shi take ya azumin shi yake ya kusancin shi da annabi sallallahu ta'ala sallama in mun ga akwai tazara sunan wani istidraj dole ne ki fayyace wannan sosai da sosai in kika ce wai da zaran kin ga abu ya canza za ki bi mutum ai waliyi ne sai ki zo ki bi jujal domin jujal da rani zai umarci sama ta ruwa sai ta ruwa ki ta hadisi cikin muslim kitabul fitan zai zo da aljanna da wuta ga aljanna shi ga wuta in kin yi imani da shi ya sanya ki a cikin wuta shi abin nan aljanna shi wace ita ce wuta in kika yi imani da shi ya sanya shi ki a cikin wuta shi ita ce kuma aljanna Jujarba. ba in gano wannan to inda jimirin ki wai da zaran wani abu ya bayyana shi ke na kici a ah, to wani wali ne to kuma mutum zai zo ibu jujal ba tare da ya sani ba mutum zai je ibu masu wasa da maciji zai je bi masu wasa da kura eh zan muku wata tambaya zan ba da aiki sai ku samun shi a cikin wani aji yake nan aikin ku ba shi ne class work ba kenan yawwa muhammad al aminu shankiti rahimahullahu azza wa jalla a cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idayil qur'an bil qur'an daidai fassara fadin Allah ta'ala Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta ghidul arhamu wa ma ta zdad wa kullu shaini inda hubi miƙidar ya kawo maganar wani bawan Allah buni dinar yana zaune yana karantarwa sai wani bawan Allah ya zo a guje ya ce malam ai mana addu'a mai ɗaki na tana da juna biyu yau shekara hudu kenan shekara hudu ko biyar in ji mutumin ya faɗa mutum ya duba zai ta haƙe ya ce a roƙa mana Allah sai bin dinar ya ce a'a mutane suna so su mai da mu annabawa ne kowa ya zo ya ce kaza shi ba zai je ya addu'a ba kenan sai bin dinar ya daga hannu yana ya Allah yana addu'a yana addu'a yana ya Allah idan iska ce a cikinta ya Allah ka sace mata ita imana eh, ya Allah idan ɗa ne ya Allah ka sauka yi ta addu'a yi ta addu'a ana cewa amin amin ba a gama ba sai ga wani ya zo a guje yana kiran wannan mutumin yana ya zo ga matar shi can akan gwiwa ga matar shi can akan gwiwa mai kenan da hausa tana naƙuda yanzu wannan aina za ku sa shi karama kun ji ana faɗa? ba ku ji ana faɗansu ba eh, da ya sa haka zai faru ba cewa zai tafi ya je za ta haihu ba ba daga hannu ya yi yana roƙon Allah ba to za ki gansu da yawa in muka ɗauki duniyar sahabbai za ki gansu da yawa in muka dubi waɗanda suka zo kafin sahabbai wanda ke su ba annabawa ba ne irin su lukman lukman ba annabi ba ne yi shuru eh hukunci annabi ne to kun gane ko za ku ga bayan Allah ta'ala da ya lissafa su a cikin ƙurani ba annabawa ba ne ga karamomin da suke da irin su siddiƙa wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ne ta'am na na maryamu kun da wannan da ke ko wanda yake da ɗaukan juna biyu da haihuwar shi bai huce in ya yi tsoki ce awa ɗaya dan mala'ika jibril yana busawa a jikinta busar tana shiga jikinta sai ta wuce gabanta ta wuce farjinta shikenan kawai fa hamalatu fantabadar bihi makanan qasiya fa a al-makhadu kawai nan take sai naqura ta zo mata ila jiz'in nakhlati sai Allah ta'ala ya ce wa huzi ilayki bi jiz'in nakhla kawai ki girgiza wannan wannan kututturen dabino ko tasaqat alayki rutban janiya kawai ‘ya'yan itatuwa nunannu za su dinga sauka kututtunan dabino aka jijjiga ana jijjiga wasu ka ce kututtunan dabino wasu ka ce a'a dabino ne amma babu ‘ya'ya duk dai ana jijjiga shi sai ga ‘ya'ya ‘ya'yan kuma nunannu rutoban shi yasa wani malami daga cikin malaman magabata ya ce yana daga ce abin da mai jego za ta kula da shi cin dabino wanda yake rutob ya ce tun da shi allah ta'ala ya bana na maryamu tana haihuwa kun ji wani garatu kuma daban in an ce dabino rutab ai akwai dabino wanda yake busasshe eh wannan sunan shi tamuru ba shi yake nufi ba in an ce rutab nan dabino ne amma yana da laima ya shigo nan kasar kuwa na dai eh akwai shi ko in an ce danye fa ba ana nufin wanda bai nuna ba ba ana nufin wanda bai nuna ba nunanne ne amma da laima jikinsa ba shi ne rutab ba a larabci sun ce rutab ba mai bauru-bauru ba yauwa malama akwai mai zaki amma kuma ba busasshe ba to shi ake nufi kuna jina da kyau ko yawwa eh kuna jina da kuna kuna kuna ji na ko amma kun ji ana faɗan wannan tun kafin wannan tun tana da annabi zakariya ya rene ta yana zuwa ya ga abinci daban ya ga abinci daban waliyan Allah kenan malam eh kun gane wannan da ke ko to amma masifata ta kunno kan al'umma a yanzu nan da take buƙatar a sanya mata linzami ba kuma da cin zarafin wani ko wasu ba ina da jaddadawa shine maganar nan da ake daɗa jaddadawa wai za a ga majiki ya bayyana a bango wa za a ce wai shehu ibrahim ya bayyana a bango wannan shaidani ne fa gaskiya mutane a ji tsoron Allah mutum ya ga ya kiyaye imaninsa fa wai kun taba sun ce muku sayyidina Abubakar ya bayyana an ce muku sayyidina Umar ya bayyana sayyidina Uthman sayyidina Ali Sa'idun wa Sa'adun wa Ibn wa Talhatun wa amiru fihirin wa zubairu mumaddau kun ji sun bayyana wa alaikum salam kun ji abin da ta faɗa wai idan ka je wurin kai da ba ka da aƙida su ba ka gani kullum wannan sai su suke gani su ɗin ma ba gani suke yi ba ina zuwa ina zuwa su ɗin ma ba gani suke yi ba a nan nan barikin sani shekara goma baya ya bayyana an ce an ganshi a wani gida kun lura da kyau aka ce an ganshi a wani gida har ruwan gidan aka dinga ɗiba ana sha ina ga hallasa gidan an yi sai wani malami daga nan kwakungu ya ɗibi ɗaliban shi suna ta zikiri ya je har gidan ya je aka gama aka dawo sai wani daga cikin abokananmu sai ya je ya same shi a gida ya ce ala gafata malam ka gan shi ya ce bai gan ba ya ce shi dai da ya ji ana ta cewa an gani ne an gani ne shi ne shi ma ya ce ya gani sai ce to malam yanzu ya za da adadin mutanen da suke bayanka ya za da adadin mutanen da suke bayanka da cewar da kai ka gani dole kowa ya ce ya gani har ya zama na abin ana auna imani da shi a ce baiwar Allah ba ki da rabo eh sai a ce ba ki da rabo saboda haka dole ma ki ce kin gani ya isa a nan ba za a ce muku wai an ga gajimare a sama ya rubuta la ilaha illallahu girgije a sama wai ki duba ki ga wannan mana ko ki ga an rubuta wai an ɗauko wata mangoro wai a rukai la ilaha illallahu a jiki ko an samu mangoro danyen shi ya rubuta la ilaha illallahu a jiki wai duk manzanci na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da qur'ani da yazo miki wai duk bai saki imani ba sai wannan shi zai saki imani kun gane wannan da kyau malama ta ce wasu ba gani suke yi ba kawai wani yana cewa ya gani ne dan gara ce bai da rabo saboda ya ga dole yi ƙarya ya ce ya gani ina ba ta mun gane wannan da kyau yan uwa dole ta hitsi na ce ba ku ba tare cin zarafin wani ba dole ne a ceto mutane dole ne a tsamo mutane daga bala'in da ya kunno kai wannan bala'in da ya kunno kai ba karamin bala'i ba ne dubi abubuwan da ya haifar shi ya haifafa da zuwa kaulaha kun lura da wannan takanas ta kano a tafi can shi ya haifar da wannan abubuwa har suka zo suna cewa wai ai zuwa mutanen da suka taru a kaulaha wai sun fi mutanen da suka taru a maka to yanzu wai da ke kike yi da ke yake yi dan ke kina sunna ko ko da annabi ibrahim yake yi da ya ce waje da af'idatan minan nasi ta hawi Ilahim. ku tare mu darasi mai zuwa za ku ji fashin bakin wannan maganar yan uwa ina daɗa jaddadawa ba zai yi a tafi da mutane a ce to mutane wai ka bi su a hankali wai kara taɓa aƙida su kawai dai a tara mutane ba aƙida ba tunanin mu tara mutane ba tunanin mu mu faɗa wa mutum haƙiƙanin abin da yake gaskiya shine amana da take kanmu yanzu ya gamsu ya yadda bai yadda ba ya ce mu yan kaza ne ya ce daman kaza suke wallahi duk shi ya je mai shi mu dai muna ganin wannan wani haƙi ne da mu gudu tare mu tsira tare amma babu yadda za a yi wani shaidani ya bayyana a bango wai a ce wani ne wai a ce ana ta abin a kai gaskiya wani bai halatta ba su kuma yan jarida da yake su ne walmurji funa fil madinati masu yada barna a bayan gari a cikin kasa ba kya taba jin sun faɗi cewar ga inda ake salajin annabi jaridar aminiya da kamfanin daily trust <laughs> yake bugawa kwanakin baya da suka dauko gidan da aka dandazon mutane gidan da aka ce an kulura da yake dan jarida mai dabara ne yana da dabara sai ce gidan da aka ce wai shehu ibrahim ya bayyana ku lura kun gani ko ina karanta title na ce dan jarida kenan eh dan jarida ke a shi bai abin nan ba dan jarida kenan mala ya san karatunsa haka ake aiki dama saboda dole ne a tashi tsaye wai a ce tana zikiri ne tana wazifa tana wacece wacece tana tana lazimi sai ta wani abu ya bayyana ta wannan bayyanar ya daɗe yana bayyana kuna jina wannan bayyanar ta daɗe tana bayyana ba za ki gane tana bayyana ba sai idan kin karanta siyaru a alamin nubala tarjamar abdulkadir jailani mai ɗariƙa ƙadiriya ba shekul abin na ibn abin eh, zahabi ce mutumin kware ne na bayan shi ne suka lalata shi fa khalafa min ba'di mukhalifin kenan warasul kitaba ya akhuduna na hadha al-adna ana cewa shehu abul qadir ya kasance yana tafiya a daji sai ya ji an kira shi ana shehu ibrahim shehu abdul qadir duk abin da yake haram an halatta maka shi kun ji wannan jumlar duk abin da yake haram an halatta mashi sai ya ce ƙarya ne shaidani ne domin me yasa bai faɗa ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ba to amma wannan inda a yanzu ne da mai mutum zai ce kun yi shiru haka ake royotowa ya ga wani gado ya ga wani gado ya yi mafarki ya ga wani gado da ya ga gadon gadon yana da haske sai ji an ce mai ya abdulkadir ana rabbuk sai ya ce ba Allah ba ne me yasa bai ce ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudu ne wa kimi salatu da zikiri ba saboda da annabi da annabi musa alaihi salatu wasalam ya ga haske a bishiya me aka ce da shi cewa da ya je ce ya ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudu ne wa kimi salatu da zikiri kun yi shuru to na faɗa muku wannan yasa aka dinga kirkire-kirkiren al'amura masu tarin yawa da neman karama ko da wani abu wani ya za sami shekul islam ibn taimiyya sai ya ba shi wata busasshiyar masa sai ce wannan masar na ɗauko maka ita ne daga kaɓakin annabi ibrahim ma'ana daga abincin annabi ibrahim kuna jin wannan sai ya samuwa ibn taimiyya kenan yanzu yana so ya bayyana da mai. karama shigawa ga ibn taimiyya sai ibn taimiyya ya ce ba kaɓakin annabi ibrahim nake so ba addinin annabi ibrahim na Allah ta'ala ce yi sun ma'auhina ilaka an tabi millata ibrahim hanifa ku ji karatu to wanda jin bai yi zaton ibn taimiyya ba ne ɗaya kenan kun gane wannan sai ya ce ibn taimiyya annabi ibrahim ba marowaci ba ne ba da masa ike taran bakinsa ba bi ijilin hani da maraƙi ne kinga ya karya tashi kat dinsa yan uwa in bakin dage ba ko haka za a dinga zuwa ana miki da karama wata ta bude wani daki a gidanta ana wasifa ana wani an mai da ita sayyada ana kaza a gidanta ana kaza a gidanta sai daga baya a ce abu kaza ya bayyana daga baya a ce abu kaza ya bayyana karatu sai zai karkade miki wannan shubhar ku ji abin da shekul islam ibn taimiyya ya ce ya ce ba masar addinin annabi ibrahim yake bukata ba me yake bukata addininsa addinin addininsa aka ce ya bi ko ba haka ba na biyu na daya na biyu kuma ba annabi ibrahim ba da masa yake taron bakinsa ba da maraƙi gasashe saboda aka mai sabi kawo kan ba haka wani ya ce wai yi mafarkin ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya mafarki suka dade da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka dade suka dade sai ya ce da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kuma yanzu in ya ce da mutane sun yi yi mafarki ya ganshi mutane ba za su yadda ba saboda haka manzan Allah ya bashi wani abu da zai nuna ma mutane dan su yadda da ya ganshi sai manzan Allah ya ce to ya kawo wani abu ya sanya mishi hannunsa na dama da ya sa yatsunsa na dama sai suka bayyana sai yake nuna ma mutane yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na dama ake zuwa ana ta shabawa ana ɗiban tabarruki da da taymiya ya gani sai ce kaga mahaukaci yatsun dama babban yatsa ina yake kallo in an shimba da haka zai kallaci hagu ne kun yi shiru to wanda izana yatsin sai babban yatsa ya kallaci dama eh to zaki ce wanda ya zana yatsin mana ki duba da kyau dauki yatsin ki haka dora akan littafi babban yatsin ki ina ya kalla hagu karamin yatsa fa dama to da ya nuna ma mutane cewar wannan yatsin manzo sallallahu alaihi wasallam ne na dama sai ya ga babban yatsa ya kallaci hagu a e eh, ya kallaci dama karami ya kallaci hagu alal akasi ibn timiya ce kun ga mahaukaci shi wanda izana ma yatsin ayo zane ne ma da daman yaushe gwagwalai shi take cewar wai wai manzan Allah ne ya yi wannan ya ce wanda ya zana yatsin bai ma iya zanawa ba don da ya <laughs> imana don da ya tahi zanawa sai ya zana su a baibai ina batun kun gane karatun sosai to yan uwa waɗannan abubuwan suna da yawa in muka ce za a bada misali misalin zai da juma wai sai kiga wani fa ya ce wai a maka yake sallah kun yi shiru annabi sallallahu ta'ala ya sallama shekarar shi goma a madina yana sallah yana kallon ina alkibala yaushe kuka ji an ce ya yi fir ya dawo ina ya zo kaba ya yi sallah sai shi kun yi shiru da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina a wannan lokaci mai tsanani lokacin da ake neman hidisi da sai na abubakar ko a mutu ko a raye ko a mace ko a raye ta yana suka bi ba da kafa suka tafi ba me yasa ba su yi fir ba wai an kai wannan magana sai a ce ba ka son waliyai wai sai a ce ku ba ku son waliyai ku mutanen Kano sai dai hankali ko eh mutanen wata ce mutuniyar Kano na ce kuka sai dai su yi hankali sai dai su yi hakuri amma ta hara ranar waliyai ake da ita a je kan kabari a yi ta runguma kabari a yi ta ɗiban ƙasar kabari a yi ta kufuriya da shirkiyat Allah ta'ala ya ji kan ƙala rawi tuttun ya kai su makabartar tarihi ya aji waɗannan abubuwan sai shiga wani lokacin sun ƙaru shiga wani lokacin sun ragu wani lokacin su karu wani lokacin su ragu wai da sunan karama in giga ce baki yadda ba a ce ku daman ba ku yadda da waliyai ba kuma hanyoyin na samun waliyai zama wali za mu karanta su a gurguje ko da hoge ɗaiɗai za mu karanta hadisi na talatin da takwas a cikin arba'un hadis kun gane ko hadisin abu hurairata ubangiji allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda abu huraira ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce inna allah ta'ala kal lalle allah maɗaukin sarki ya ce wani hadisu kenan hadisul ƙudisi hadisun ilahi man adali waliyan duk wanda i gaba da waliyina waliwa kenan allah wanda yake da sharuɗa guda nawa biyu al'iman da a taƙawa kenan tun da mun yi maganar babu wani khatimul auliyai shi ma da ya naɗa kanshi a khatimul auliyai shi ma wata koba ce ya fasa ya shiga dan kafin shi wani ma ya naɗa kanshi a matsayin khatimul auliyai waɗannan maganganun sai in an ce ba haka ba ne sai mu ɗebo littafin mu karanta amma idan aka yi shiru shi kenan a bakka za cikin gashinta kun gane jumlar ranar da suka ce duk abin da aka faɗa ba haka ba ne to a ranar za a yi tereri wannan ɗan ba tukunna in za rubuta bismillahir rahmanir rahim ba ko ɗigo da kike yi ba to wannan ɗigon ne sai in sun ce ba kaza ba sai a zo a ƙare shi duka man adali waliyan duk wanda i gaba da waliyina in juwa faƙada azantuhu bil harb na shelanta mushi da yaƙi la ilaha illallah a iya sani na daga wannan sai mai cin riba su ne Allah ta'ala ya musu wannan azabar fa'azanu bi harbin min Allah wa rasu wa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya Allah ta'ala ya ce bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abu A ahabba ilayya wanda na fi so ashe Allah yana da shifa ta me so mahabba bawa na mace ko namiji kenan bai taɓa neman kusanci da ni ba da abin da na fi so min maftarautuhu alai kamar abin da na wajabta mashi na dora mashi a kenan duk wani abu da za a ki don neman kusanci ga Allah bai kai farali ba kun gane wannan to ɗaya kenan sai ga mutum ya ajiye farali ya kama nafila akwai azumin ramalana a kanta ba ta gama ba sai kuma ta kama siti shawwal kun yi shiru wai ai saboda siti shawwal yana da falala duk falala shi bai kai ana binta azumi za ta yi ranar arafat mana ya halatta mutumin da ake bin shi na fila azumi da ake binta dududu watakila da kyanan ya kai bakwai a shawwal za ta yi bakwai saura nawa cikin kwanakin za ta yi shida siti shawwal nawa kenan sha uku kenan fa duka to ki ce ma sha goma ta biya goma ta yi sita shawal goma sha shiri kenan ki ce ta sha sha biyar kun yi shiru za ta cire ɗaya ga watan shawal ba a azumi sai ta fara daga biyu ga wata ta sha goma sha biyar ta rama su sannan ta kawo sita shawal ya zama nau kenan goma sha shida ga shida ashirin da biyu kenan ba wani abin na akai da haka ake zama waliyi amma sai ta ajiye farilla wai ta tafi tana nafila saboda damsul basirati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi man sama ramadana thumma atba'ahu sita min shawwal wanda ya azumin watan ramalana ita ba ta yi ba har yanzu goma sha biyar ga ramalana ta yi eh kun yi shiru yawa saboda haka bayan Allah da an idar da azumi sai ki rama azumin da ake binki sai ki biyo shi da sita shawwal me yasa kike yin siti shawwal ba neman kusanci ga Allah ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace bi shay min maftaratuhu alayka ma abinda na wajabta mishi duk abinda mutum zai yi bai kai abinda Allah ta'ala ya wajabta maka ba wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba bin nawafili da nafilfili har in so shi ashe kenan bayan farilla sai kuma na filfili zai iya ba ku farilla iri ɗaya ta wata tafi ta wata lada domin ta fita natsuwa a ciki ta fita kyakkyawan niyya sannan kuma ga na filfili ramadan yana da na filfili su ne sittu shawwal salloli farillai suna da na filfili raka hudu kafin azahar biyu bayan azahar ko biyu kafin azahar hudu bayan azahar na filfili rawatib akwai su kiyamun laili shi an fara tahajjud ga kaza ga kaza ki yi tarawihin ki sannan ki biye da tahajjud sannan ki yi kaza ki yi duk babu duk babu laifi kai neman kusanci ga Allah madaukakin sarki kenan sai mutum ya yi sai ya biyo shi na filfilin fa wanda aka sa sai ki ga mutum azumin ramadana ya huce bai je itikafi ba wai sai kuma ya tafi eh, itikafi ba ya tafi halwa kun lura da wannan wallahi ba sai baka dariya bawan Allah miskin ga itikafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ta'ala ya ce wa tahir baiti lil ta'ifina wal wa ruk'i sujud wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid sawa'an al aakifu fihi wal bad fita ya tafi halwa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halautu bi rabbi sai ya ce bi rabbi <laughs> aka naji wani yana faɗa ki sallama mushi tasliman jadaliyan ana sallam ya yi halwa misali a yaushe ya shi ne fa kafin a saukan mushi da manzanci in mun yadda faɗa abin da ya faɗa an kafin a saukan mushi da manzanci lokacin yana zuwa kogon hira fa'ata abbad kun da aka saukan mushi da shi aka ce kun anzir ya sake zuwa itikafi ya sake zuwa haula itikafi ake babu halwa a musulunci abin da yake a musulunci shine itikafi kuma ki duba tun daga iziya babu itikaf risala na ba talki ne za mun ba risala abin nan askari muktasar ga sunan muwatta malik soyil bukhari duk ga suna a ciki amma yana ke gababin halwa wai za a yi tarbiya mutum zai je zai yi kaza zai yi kaza duk ga itikafi amma mutum ya ajiye shi ya tafi wai yana neman ya zama walifa to wani wali zai zama waliyin wa zai zama fai za a hababtu hukuntu sama wallazi ya sama in na so shi sai in kasance jin shi da yake ji da shi ma'ana abin zai ji alkhairi zai je ba za ki gaishe wurin yan gurmi ba ba za ki gan wurin da ake kiran manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ana rawa ana banjo ba ba za ki ganshi inda ake kida a cikin masallaci wai da sunan yabon manzan Allah ba ba za ki gan shi inda ake kiran sunan manzan Allah sallama ana hada shi da na mai ɗakin shi ana rawa ba wai ana ya na khadija mustafa la ilaha illallah waye zai fito ana kiran sunan baban shi da na mahaifiyar shi ana rawa yana liki a wurin saboda Allah wai a ce san manzan Allah ne in kika magana a ce ba kya san manzan Allah wa basarahu alladhi yabsuru bihi da ganin shi da abin da zai ke gani da shi mana ba abin da zai gani sai abin da Allah ta'ala ya so ya gani na alkhairi in fa waliyin Allah ne kenan wa yadahu allati shi biha da kuma hannunsa da yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi biha da kafa da yake tafiya da ita wala in sa'alani wallahi har idan ya roke ni lawatiyanna zan bashi in ya roke ni zan bashi wala in ista'azabi in ya wala in ista'azani in ya nemi tsari na la'u'izanna zan tsare shi wannan ki sami jami'ul ulum wal hikam da na ibn rajab al-hanbali ya karya kashin bayan sufanci a ciki da suka kafa hujja da wannan a matsayin alhululiya wai wannan ya nuna kenan Allah zai shiga jikin mutum tunda ya ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu allati yabdu shi sai aka ce muku kiristanci ne ba so suke cewa annabi Isa wai Isa almasu sai yayi hululi ba sai ya shiga jikin mutum sai ki ga mutum ya ce ma fi jefi illallah ba abin da ke aljihunsa sai Allah ma'ana wai Allah ya shige shi aqida hululiyya kenan wata aqida ce cikin sufaye malamai mutanen da sun yi barna a bayan kasa su suka rike gidajen sarakuna ba abin da suke hada su sai fada da junansu su a ce to fa yayi hankali dan shi yana neman wannan kujerar me haramu a ciki me haramu a ciki in an shiga ba a fita ba a shan taba no kenan ba a kai ma waliyin wata ɗariƙa ziyara no kenan su ne fa abin da yake sharuɗanta eh kenan za a sha giya za a yi zina za a yi shirka duk wannan ba wani abu ba ne eh man haka aka faɗa wannan wa shahida shahidun ne min ahaliha itarafu ne bi dhunubihim to idan yace ba a kai ma waliyin wata ɗariƙa ziyara mutumin da ya je aikin hajji ya dawo da ya je ya yi sallama gawa manzan Allah sallallahu sallama a dama ya sallama gawa ya koma ya yi sallama gawa sai na umar to sai na baka da sai na umar waliyun wannan dariƙa ne ko waliyun na manzan Allah ne to kenan in ya dawo sai an meta jididi kun yi shiru sai an jaddada mushi don ya kai ma waliyin wata dariƙa ziyara kuma wai saboda neman mata mafaka na ji wanda ya naɗa kanshi a matsayin shugaban masu tafsiri ya ce wai Allah ya ce wa Allah wista kamu ala tariƙaci la'aska yana hun ma'an hadaka to wace ɗariƙa ai su za mu tambaya me yasa ba su istiwa'i ba su istiƙama akan ɗariƙa ba ga ɗariƙun can ba mun ba nasu sun masu karan kansu ba su istiƙama akan ɗariƙun da yawa ba akwai tijjaniya akwai sunusiya akwai na kashibandiya akwai shaziliya kuma mai aljanu suka ce kunna tsara'ika kidada suka ce mun kasance kuma bambanta ba kuma bambanta suke ba kuma aka zo ana ta nuna mutane waliyai a nan zan faɗa muku wasu kaɗan a daidai wurin da mai jami'ar ulum walhikam hikam ya ce idan ya roƙe ni sai in ya tambaye ni sai in roƙe shi sai in ba shi. akwai waɗanda ake kira mujabud da'awa da sun yi addu'a da an amsa akwai anas ibn nadar anas ibn nadar shi anas ibn nadar an cire ma yar uwarsu abin nan yar ta cire an abin nan akwai rubai'a rubai diyan nadar ta karya haƙoran wata baiwa to wanda ya karya haƙoran wani mai hukuncinsa a sinna wasinnu bisin sai anas bin nadar anas salama ya hukunci a cire haƙoranta haƙoran yan uwar anas bin nadar kenan a cire mata haƙora domin ta cire haƙoran wata sai anas bin nadar ya ce a tukusuru sanabi abin nan saniyatin rubai yanzu za a karya haƙoran rubai wallazi ba saka bil haqi la tuqsaru saniyatuha na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a cire mata hakura ba yana faɗan wannan sai ƴan uwan wancan suka ce a bada diyya. kullura yana faɗan wannan sai uwan uwanta suka ce a bada diyya sai ma ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce inna min ibadillah ya ce lalle akwai daga cikin bayin Allah mallau aqsama ala Allah la wanda inda ya rantse akan Allah Allah sai yayi kaza Allah zai barantar da shi a cikin bayin Allah akwai wanda yake inda zai rantse ya ce ya rantse da Allah yanzu sai an yi ruwa sai ga ruwa ya sauka dan bai ruwan ba zai yi kafara mun yi shiru daga cikin su akwai wa Anas ibn Nadar daga cikinsu kuma akwai barra'u bin malik barra'u bin malik shi kuma barra'u bin malik ya kasance in yi addu'a mutane sun gano in yi addu'a ana karba in yi addu'a ana karba sai yaƙi iyaƙi mushirke suka tasa musulmai a gaba musulmai suka tasa abin nan kafirai suka tasa musulmai a gaba suna neman su su sai ya zo aka ce da barra abin nan barra ibn malik ya barra ka rantse da Allah sai mun yi nasara kullura sai ya ce ya rantse da Allah sai mun yi nasara ya Allah ka ɗauki rayuwata shi kenan kuwa a yakin musulmai suka yi nasara kuma a kashe shi eh baba wuce ta yayi shahada nace ba babu shahada muke karantawa ba kun fahimci wannan da ke ko malama ta gane kin gane karatun ko yawa akwai akwai sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas yana da filinsa sai wata dattijuwa ta mai rintan filin ta mai rinto ta ce filinta ne sai ya ce ya Allah in dai wannan baiwar Allah ƙarya take yi ya Allah ka makantar da itanuwanta ya Allah ka kashe ta a cikin filin a cikin filin ba shi kenan kuwa ana nana na sai idan ta zai makance an yi na ɗaya ana daman cikin gonar akwai rijiya tana tafiya a cikin gonar sai ta fada tana fada sai ta mace a ciki kunji ji wannan da kyau wani mutum ya yi masa'ad ibina abi wasar ƙarya ya giciya mai ƙarya sai sa bin abi kasa ya ce Allahumma in kana kaziban fa basara ya Allah wannan bawan Allah da igiciya mun wannan ƙaryar in ƙarya yake yi a abin da ya faɗa ya Allah ka makantar da shi addu'a ta nawa kenan eh ta farko kenan ai mun gama na waccan matar mun gama na waccan matar duk dai shi din ne wani mutum yi mai ƙarya sai ya ce ya Allah ka makantar da shi abu na biyu wa atul umarahu ya Allah ka mai tsawon rai abu na uku wa arzuhu lil fitan ya Allah ka jefa shi cikin fitintunu fa asabar rajulu zalika kullu sai duk waɗannan abubuwa guda uku suka samu wannan mutum fa kana yata'arradu lil jawari fi sakaki sai ya kasance idan 'yan mata sun fito suna yawo a gefen titi sun an ake su sai dinga bin su da rana tsaka ga shi tsoho ga shi makahu yana bin su ya ce shehun Kabiru maftunun a sabati ne da'awatu sa'ad ya ce shehun dattijo kabirun tsoho maftunun ga shi an jarrabe shi addu'a sa'ad ce ta kama ni anasalam ya ce idan ya roƙi Allah sai Allah ya amsa mashi su ake kira mujabu da'awa waɗanda ake amsa musu addu'a daga cikinsu akwai al'ala al’adarami al'ala al’adarami wata rana suna tafiya da mutanensa suna cikin tafiya suna cikin tafiya ƙishi ya yi ƙishi kishi ya yi kishi an rasa ruwa sai ya yi addu'a ya ce ya ce allahumma ya aliyu ya hakim Allahumma ya alimu ya hakim ya aliyu ya azim inna abidak wafi fi sabilik nuqatilu aduwak yace ya Allah ya kira da sunayen shi yace mu ba inna abiduk amma wasalin ne ya kuskure yace inna abidak inna abiduk mu bayinka ne mun fito muna yaki akan tafarkinka fa askina ghaisa ya Allah ka shayar da mu ruwa nashrabu minhu na natawadda mu sha mi alwala a wani hali a halin yaƙi kuma babu ruwa suka ce ana tafiya sai ga kwari cike da ruwa aka ɗibi ruwan aka ɗiba aka sha aka alwala aka yi guzuri da shi aka ɗiba aka tafi ana tafiya sai wani daga cikin ayarin sai ce bari ya dawo ya ƙara yana dawa sai ya samu wurin ƙandas babu komai wai kun ana faɗi wani cikin waliyai eh so irin waɗannan eh al'ala'u al'ala'u al'adarami eh mana ainun lam alif sai alhamza ƙarshe al'adarami sai ga ruwa yana taɓaɓɓugowa kawai suka to wannan yana da yawa wannan yana da yawa wa yake da suna abin nan eh, ibn rajab a cikin jami'ul ulumul hikam ya kawo su wurin su ashirin a daidai wannan wurin eh mujabu da'awa ba daga ciki akwai sa'id bin jubair ya kasance zakara shi ke tayar da shi in yi tara sai ya tashi ina filfili in yi tara sai ya tashi ina filfili wata rana sai zakaran biyu ba sai ya makara sai ce a'a ya ake bai ba sai ya ce ƙata allahu sautak allah yanke muryarka shi kenan zakaran bai sake cara ba tun daga ranar sai gyatuma shi ya ce ta ce karka sake ma wani mahaluki addu'a gyatuma sa'ad ibn jubair saina eh, mun ji sa'ir bin jubair sa'ir bin jubair ni ne kuskure sa'ir bin jubair kuma ku lura wanda yake da irin wannan wanda ya irin wannan mujabu da'awa ba kasabe kuma suke yi ba kar kuma ta shine hajjaj bin yusuf ya daure shi hajjaj bin yusuf iyanka amin bai tsine mai ba kuma ba duniya ce fa a gabansu ba amma wasu ne da duniya take a gabansu sai mutum ya biyo ya baro kaulaha ya zo Najeriya ya ce wai masallacin kaulaha ya kusa rushewa wai in buku gyara masallacin shehi ba bala'i zai hau kanku su da suke a can ba za su gyara shi ba wai ka faɗi wannan magana fa a ce wai wai ba sun waliyai to yanzu sunan aljanu mai karanta mu muke fada littafin hiliyatul auliya na abu nu'aim hiliyatul auliya inda zan karanta muku akwai silatu bin ashiyam zan kara muku wani silatu bin ashiyam silatu ashiyam Shi ne mutumin da yana tafiya yana tafiya ya tsaya yana sallah sai dabbarsa da kayansa da komai ya daure ta sai ta gudu da ta gudu sai ya ce Allahumma inni uqsimu alayka an tarudda alayya baghlati wa thiqalaha ya Allah ina rantsuwa da kai ka dawo min da taguwata da kayan da take ciki kawai ana nan sai ga ta tsaye sila kenan eh silatu bun ashyam eh silatu ai ban ce silatu ba sai ne silatu bun ashyam shi ne mutumin da yake tafiya a cikin daji yunwa ta kama shi ya nemi Allah ta'ala ya ciyar da shi kawai sai ya ji saukar abinci a bayansa wato in kun za ku same su da yawa ba na so mu cika abin nan ne shi ne ba mutumin da kai sai dai kun duba abin nan sai dai kun duduba za ku ji bayan Allah sosai da sosai wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh eh eh eh eh, eh sha ba kyakkyawa mafarki ne mafarki ne kyakkyawa ne sai a ta roƙon Allah ya ta addu'a ana ba su yi ba kuma Allah sa su masu yi wa wa rahmatullah